ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين الله يني ne na asabar bisa أبي ɗabi'a ta wannan ɗaki na a inda muke bibiyar tarihi na malamanmu tarihi na magabatanmu sahabbai almajiran ma'aiki sallahu alaihi wasallam abin da ke so in buri da shi a yau shi ne Allah ta'ala da ya tashi mutane a duniya sai ya yi su sulfi biyu ma'ana ya yi wa al'umma da manufa guda biyu abin nufi ya yi al'umma wanda gayarsu guda biyu ce wannan group a gayar shi daban wannan group b gayar shi daban abinda wannan yake nema a wurin allah daban abinda wannan yake nema a wurin allah daban kowanne burinsa ya zai ya cimma burinsa kafin ya mutu ya zai ya cimma manufarsa kafin ya kwashi kayansa ya bar duniya wannan ƙangi na farko manufarsa a duniya su ci abinci su sha abin sha su ɗinka kaya su sanya su yi gidaje tafka-tafka su auri mata irin wa'inda suke so a rayuwarsu ta duniya su yi kudi su taka wanda suke so su yi duk abin suke so a bayan ƙasa wannan shi ne burinsu su ci su sha su hau abin hawa na zamani na yayi irin wanda ake so a yi dukkan abin da ake iya yi a rayuwa amma ƙarshe dai rayuwa ba ta yi kyau da ƙarshe nan alazina ya akuluna wa ya tamatta'una suna jin daɗi suna ci suna sha kama ta akulul an'am sai Allah ce fannaru masu wallafa. wuta to ita ce makoma a gare su sinfi na biyu burinsa a duniya ya zai bauta ma Allah saboda me saboda ya san me yasa Allah ya yi shi ba zai yi ba kawai a ɗauki ka ɗan sanda kawai don karin yawo ka tsalle a duniya ba zai yi a ɗauki ka aikin soja ba kawai don karin gudu a titi ba ka da amfani a wurin gwamnati ba zai yi ba idan wannan bai yi ba a kwakwalen mutane na duniya ya za ka yi tsammanin Allah ta'ala zai harice ka kawai don ka rika mai ihu kana wasa a bayan ƙasa kaga ai zai yi wahala sau na kai tunani ko so ɗaya ne don Allah mai sa Allah ya yi wanda ya rediyo ya san mai sa ya rediyo wanda ya yi mota ko keke ya san mai sa ya wa'in nan kayayyakin kowanne kuma in yin lace a wurin gyara shi yaya za ka yi tsammanin kamar kai bawan Allah Allah ya maka idanuwa guda biyu a mafi kyawun wurin ajiye su a cikin jikin mutum ya ma hanci da baki a mafi kyawun wurare ya kawata ka ya yi ka a tsaye kana tafiya da kafa guda biyu wadda ba a taɓa yin wata halitta ba kyakkyawa kamar irin ka bani adam ba za ka tsammanin ubangiji ya yi ka haka nan ai in ki tsammanin ma an ka ne babu wani doka babu wani abin bi ai ka yi kuskure kuma ya maka hankali kyakkyawa da shi kana iya tantance abubuwa dubi dabbobin da ke zagaye da mu akuya ta ruga ta dawo inda za ka shuka dankali ka yi da she da ganye in ta zo ciko za ta yi kaga ka dasa ne domin ya haɗu ya yi ‘ya'ya a cinan gaba ita za ta zo take ta cinye ganyen idan ka kore ta ta ƙara gaba dawo abin da ke cikin kwanyata yaya na ga abinci ba zan ci ba burin wa'annan kenan a duniya su kawai cin abincin ne a gabansu ba su da wani buri a duniya in ba cin abinci ba wanda buri shi a duniya ya zama sai dai ya ce ya sha ya yi aure ya hayyafa ya shiga mota ya yi gidaje ya abin da ya ga dama da rayuwa a duniya ya yi shafe-shafen mai har ma ya je a mai fenti baki baki ne Allah ya yi shi haka yake so ya ganshi ya je ai fenti ya zama dan jajaja wanda ba za a ce farfar ba sai dai dan jajaja ko ba ka bane wani haka yake so ko shi ne ganshi kawai aka yake ko wani mawaki na jin ko Michael Jackson ne da ya ji aka mai mining surgery ko saboda haka aka dan gyara mai hancinsa gyara dan ya ƙara kyau yanzu ya zama abincin ƙasa tuni an gaba da shi muna ganewa so bayan Allah wanda yake da hadafi da tunani a duniya ya zan bauta ma Allah saboda ya san yaya Allah ta'ala yi shi ya san Qur'ani ya ce mishi wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'buduni ay al'amarin yanda yake ni ban yi mutum da jinnu ba a duniya don su kuɗi don su kaza don su kaza ashe makasudin kera su da makasudin samar da hankali a jikinsu da makasudin yi musu kaza da makasudin yi musu kaza shine domin su bauta mini ashe duk abin da kai idan baka bauta mu Allah ba shi kadai a cikin mulkin sa. wajen sunayensa da ayyukan sa na kwarai wanda shi kadai yake yi da ayyukan da ya umurci bayi su yi mishi karkashin wannan aikin nasa da kokarin cimma burinka a bayan kasa zaka je kai da'awa fi sabilillahi domin jawo al'umma su hankalta su kuma yi imani kuma su bi abin da Allah ta'ala ya faɗa ƙarƙashin wannan aiki naka za ka yi dukkan abin da ka san Allah ta'ala yana so manzon Allah ya umarni da shi to ta haka ne ake samun cin nasara sai a samu dacewa sai a samu jin kai sai a samu jin daɗi sai a samu ɗaukaka sai a samu shiga gidan aljanna tare da masu imani gobe kiyama amma idan burin ka ya zama wancan ne fa sai yi wahala ga sai ka gidan aljanna idan burin ka ya zama wancan ne fa zai wahala gaske mala'ika ya maka sauki idan burin ka ya zama wancan ne fa zai wahala gaske mala'ika ya maka afuwa dama ba shi ke ba sanya shi ake yi su bayan Allah ya kamata mutum tuntuni da gaya lokaci gudu yake kuma ba jiranmu yake yi ba ko ka yi ko a yi baka wani bawan Allah ana ban labarin ya yi gida ƙato mota an kera 2013 yanzu sai aka ce kuma masu kerawar sun dora karafa domin kera 2014 ita yake so a kawo mishi ma'ana a garinsu so yake a kawo mishi mota da dubba mai irinta ayya ya kasa ganewa lokaci kabari yana kusanta kare daga nan da aka haife ka daga nan kabari ke ƙara kusantowa kana da fale shi yana yau kanka kana kana haye mai baka sani ba yana yau kanka sai dai a waya gada kana yanzu ya mutu ba a kawo mota ba ya tafi lahira mota ba ta zo ba su irin wa'annan abubuwan da yawa sukan sa mai imani ya rinka kafa kafa yana hatara ina sanin ina za a mai nema ubangiji kafin in nemi wancan Mene yi kafin in koma can shin anya don abin da nake yi din nan in ta yawace yawace ina tilin tsakanin nan da nan in ta ciye ciye ina sake dinki ina yin kaza ina yin kaza don wannan ne aka yi ni koko don wata muhimma a wurin Allah sabanin wannan ina ko ta muhimma a wurin Allah sabanin wannan sai in gano ta sai in bi ta sai in yi aikin domin jin daɗi Allah nake roƙo taimake mu ba mu ikon dacewa ɗora mu akan tafarki ya yi aiki da mu a wannan bayan ƙasa cikin ɗan abin da ya rage na kwanaki Allah ta'ala taimake mu ya yi aiki da mu wajen ganar da al'umma addinin Allah wajen ɗora mu da mai aiki don Allah Allah ta'ala kai ne mai iko akan haka kai ne mai iko akan komai a kwanakin baya ina jin muna kan tarihin sahabin nan mai magana ma'ana usaid wanda mun yi dogon bayani a kansa da yadda ya amshi musulunci da yadda mala'iku ke saukowa domin jin abin da yake karantawa daga littafin Allah wannan bawan Allah daga ran da ya shiga musulunci ya gane menene Allah ta'ala yake nufi da shi wata abin da ya kamata ka dora a kanka kullum ka rinka ba kanka amsa idan ka tambaye kanka matakar dai ka san amsar to ka ba kanka amsa kar ka jira sai wani ya zo ya baka don da ka jira wani ya zo ya baka bai zo ba to ya za a yi gobe kiyama kana so ga ma Allah ka ce aiki ne maka yawa sai sanya ni ban ma gane me yasa ubangiji yi ni musulmi ba kana iya gaya mashi ne ka ce ai 'ya'yan sun yi yawa ne shi ya sanya duk suka watsa ban iya ba su haƙin da Allah ya ɗora mu a kaina ba kana so ka ce ma Allah ne babu lokaci hatta iyalin kama sai ai kwana saba'in ba biyu ba ganta ba duk wannan ba baya nan a wajen Allah babu wannan uzurin a wajen Allah bai daga cikin uzuri ka ce ma Allah a kabari farkon manazil mala'ika ce man rabbuka ka eh, i'm so actively engaged what are you saying ba zai yi ba wannan abin is not there baya na cikin kabari wallahi baya na babu bakin zai iya bude baki ya ga mala'ika ni aiki ne min yawa wallahi babu ce su bayan Allah sai mun yi addu'a da yawa babu shakka wawayen cikinmu sun ɗora mana musiba babu shakka sai mun roƙi ubangiji ya fi mana mu ma mun yi laifin sannan wawaye mu sun tunzura Allah ta'ala shi sanya laifin da yi da fushin da yi da mu sai sanya musifa safa da yamma da kaji an yi kwana biyu wani bai mutu ba kamar keke yake wa jama'a sai kaji an samu wani an dora mai bindiga kun gaiwa da asuba da aka tsaka wani argasa har daki aka bi shi har daki aka miƙa shi lahira aka hutu shi ke na shi ya wuce su bayan Allah duk wannan abubuwan da kuke ganin sakamakon ayyukanmu ne munana wanda yake mun ƙeda ku mutu ba a kai jiya juma'a da asuba na wata lacca a abuja a wani masallaci ina da kwana ina musu bayani ne irin yanayin da muke ciki da yadda al'umma take ciki da irin karan tsayin da muke yi Allah da irin barin da muke yi ba ji ba gani kuma da irin rashin halin ko in kula na al'umma kuma sannan babu tanin ba a kai al'umma ce mai cin yayanta ta yanka ta haɗe da cin al'umma ce wadda ake maromar jarirai al'umma ce wadda ake banda da mutane al'umma ce wadda ake kawo mata da ciki a yanka a ɗauko ɗan jaririn a yanka su cinye al'umma ce wadda take yin aikin da fir'auna bai irin shi ba fir'auna jama'a aka yanka ba shi amma bai ci 'ya'yansu ba al'umma ce wadda sun mai da zina kayan kwalliya al'umma ce wadda su mai da luwaɗi kayan ado al'umma ce wadda yake zalunci bai dame ta ba a murɗa mutum a wuce ba wani aiki ba ne a zo a wani su irin wannan al'umma da ke aiwatar da irin wannan aiki yaya za a yi ala ta'ala ya fi mu zama lafiya kun ga zai wahala so wani in kana faɗa sai ya ji abin kamar sabo ko dai unguwarsu ba haka ake ba ko kuma shi inda yake baya bibiyar labaru ban tana ma ya san me ake a duniyar Allah ayi ta halin sahabbai bayan Allah hadafin kowa a duniya shine ya zai bauta ma Allah abin da yake so kawai shine menene Allah yake umarni in yi mai musulunci yace ayi ne in yi ba buƙatar kwalliya ko gona au ba abu huraira yace ni iya cikin ahalin sufa masu kwana a kofar gidan annabi marasa dukiya yace ban aje komai bane a Allah in na samu ɗan abin da ba na dura cike na in sha in ji na ɗan koshi to sai in titila qur'ani ina kartan hadisai Ya ce wannan ya taimaka min gaya wajen yawan hadda a kaina da kuma kwarewa a wajen yaki bai aje komai ba abin da yake kawai shine menene Allah ke so mu ga ya mana mu yi mai manzon Allah ya ba labari akai ga ya mana in yi saboda tsananin biyayya Abdullahi dan Mas'udu sai shigo masallaci sai ya ga annabi a tsaye sallahu alaihi wasallama kafin ya tuba takalmi sahabai suna tsaye ya daga hannu haka yana julusu julus ma'ana isu fi amrin ku zauna ku zauna ya sa kafar dama a cikin masallaci kafa ta hagu tana waje zai dago ta bayan sai ji annabi ce julusu julus sai zauna doki koba wallahi nan yi duk shi gaban nan ɗaya kafan na waje ɗaya na ciki sai masu bin shi a baya suka ce a ah, hana da kalta kullum ka yabi ibn mas'ud ai da ka shiga ciki daga baki daya zai fi sauki ya ce amma sami ita ma ya kolu rasulullah baka ji abin da annabi ke faɗa bane me ya ce caye a zauna a zauna in ka ce a'a ba da mu yake ba da wayancin yake wa ya gaya maka haka wa ya sanar shi haka ko baka ji abin da Allah ke cewa ba falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi a tusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhaban alim ku yi hatara yan uwa musamman ma dai ku da yake gaga da ji da kai sai kun saba ma abin da Allah ya ji ce wallahi ku yi hatara ko dai wata musiba wani bala'i da fitina ta kama ka a duniya tun daga nan ka sha wahala ka rasa wurin zama ko nutsuwa ko jin kai ko jin daɗi ko a kula da kai a baka a duniyar ka tsufa baka mutu ba bala'i da ka ƙarfi ya ƙare abinda iyayen iyayenmu suke ce mai yadda gobe sai Allah ko kuma a naka dama bala'i gobe kiyama su ashe kun ga idan mai tunani ya tunani akan me ya kamata in yi a rayuwa don me aka halicce ni ko me aka ce in yi in zai rika tsayawa tambayi kansa wannan to zai rika rage makan shi kaya da yawa zai rinka yin wancan ya yi wancan gobe ya ga wancan ya kauce don ba shi aka ce a yi ba ya ga wancan ya kauce ƙarƙashin tawakali ga Allah Allah ba zai bari mutu ba babu wani kabari wata makabarta a duniya da aka ce wannan makabarta ce yunwa ta kashe mutanen ha aka yi musu kabari inda suna yawo za su ci abinci babu wata makabarta kuma da aka ware aka ce wannan kawai ta masu kuɗi ne saboda arzikin su yayi yawa aka bure aka bude su na ake binne su duri da ake hada a makabartu irin namu Najeriya wuri da ake hadawa sai abin ne wuri guda shi dan uwa in za a yi tunani kafin a koma can mu gano muke sabai bayan Allah da muke bibe tarihinsu burinsa a bayan ƙasa mafi girma me yi Allah ke so mu yi burinsa a bayan kasa mafi girma yaya za a yi in yi aiki Allah ce marala burin shi a bayan ƙasa neman yadda Allah bai damu da kai ba ka da ko kai da ba in duk Allah ya ce ma da Allah ya yi kyau sai aiki muna gane ku ɗaya daga cikin irin wannan bayan Allah shi ne Usaid bari mu ji menene sauran labaran su rage a yau malam karatu mai ji ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن الحضير جالسا في مربده وابنه يحيى نائم إلى جن إلى جانبه نعم مين فيسعد من نعم فيسعد من فيسعد من يتاح له أن يسمع القرآن منه رطبا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نعم واستجابة وقد استعذب أهل السماء تلاو... بتلاو... تلاوته daɗi da kwanciyar hankali sun tabbata ga mutumin da Allah ya bashi sa'a har ya saurari wannan bawan Allah idan ya tilawa alkur'ani don za ka ji shi ɗanye sharaf kamar yadda aka saukar da shi akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin nufi watan usaid Allah ya azurta shi da kyawun tilawa ba nisa kai ba kana dama da lokaci ka roki ubangiji Allah ta'ala ya taimake ka ya baka sauti irin na usaid da imani irin nashi da kuma aiki irin nashi ana sama yara sunaye ne na wasu ƙoƙarin su kamanceceniya da wannan wanda ya sa yaren shi michael jackson yana kwaɗayin yaren shi iya waka irin wancan wanda ya sa ɗan shi da suna ahmed so yake kwaikwayi sunan mai farkon wanda shi ne tubalin ƙarshe a cikin manzanni sallahu alaihi wasallama ashe kaga su abdullahi ɗan zubair ko kuma zubair bin awwab da abokin shi su duk wanda aka haifa a wajen wannan bai sa mai suna sai wani muhajiri wannan kuma bai sa mai ƴaƴan suna sai wanda ya shahada duk wanda ya shahada to zai samu sunan ɗaya ya liƙa maɗanshi da aka mai haihuwa isa ɗaya shi dukkan sunayen sunayen shahada wani kwaɗayinsa a samu ko biyu ko uku sai shahada gobe kiyama su kama hannun shi zuwa gidan aljanna so duk wanda ya haifi yaro yana tantancewa ya nemi suna wani suna ya sami yare shi wani ya sami hanzala al'ansari waye hanzala shi ne gasirin mala'ika shi kaɗai ne ya mutu mala'iku suka mai wanka su ya tashi shi kafin a kai shi kawarinsa saboda ya buru gida cikin janaba ya zo kuma ya kama yaƙi wani ya samu sai sa'ad bin abi waqas saboda saboda me don shine awwal marrama fi shi ne farkon da ya faɗo kan sakali ko ma shi ya jefa don Allah a duniya wani ya sa ma ɗansa anas da nazir saboda me shi ne farkon wanda ya ji ƙanshin aljanna a duniya kan ya shige ta haka ake bibiyar sunaye ba kawai ya ɗauki suna ba ban san kan shi ba ban san gini shi ba liƙa ma yaro ya ba za ku yi shari'ar shi ba gobe kiyama bayan haƙoƙinsa guda uku ka koya mai alƙur'ani ka sa mai suna mai kyau ka zaɓa mai ƙwaƙwarai kai duk ba ɗaya bisa ukun da kai mishi ya ce mutane ba su kaɗi suke kwaɗayin jin sautin usaidu ba hatta inda Allah ta'ala ya su a sama mala'iku kenan suna kwaɗayin musharaka don su ji sauti irin na usaid kamar yadda mutanen bayan ƙasa suke yi ya ce mai malam Fito filai. Fito filai latin jalisan fi mirbadihi, na'imun ila janibi. Wa farasuhu allati a'addaha lil jihad fi sabilillahi murtabitatun ghayra ba'idin an. Yace wata rana cikin dare. Cikin dare a wani daruruwa. A wani lokacin da ake ciki. Yace Usaid ya kasance a zaune a wurin zamansa ɗansa yahaya yana kusa da shi a kwance dokinsa da ya tanaji domin zuwa yakin domin kowane sahabi farkon abin da yake so Allah ya bashi ikon sayan doki domin yaƙi don Allah ɗaya daga cikin bukatu suke nako Allah ya bani kuɗi in sai doki domin aje yaki don Allah Allah ya bani kuɗi in sai wata mota domin in zuwa wa'azi da ita don Allah Allah ya bani kuɗi in iya karatu domin in koya mutane don Allah Allah ya bani kuɗi in gina ma Allah wani ɗaki wanda zan koma lahira ana bauta ma Allah a cikinsa Allah ya bani kuɗi in iya ɗaukar nauyin malamai kaman guda goma suna koya ma jama'a addini a cikin daji ne ina nan in sun koyar kowa ya zo wata ƙari a bashi kuɗinsa Allah ya bani kuɗi in gina matalakawa gida in bar shi wakafi don Allah kowa ya zauna in yi shekara arba'in ya haifi ɗa dan ya kama aiki ya isa ya ɗauki nauyin ƙannansa to su kama gidan haya don zai iya biya wani talakan ya zo ya shiga a gadi wannan mai sauƙi ne auren Allah ya maka wallahi ba je mure ki gwangwara haka ba daɗi idan Allah ya taimake kana shan zuma da niyya ta ka getta ta sai ubangiji ya gyara maka ita yau ai mazamirin da ake cewa an ba mutane kamar su abu musa ashari ai Allah ne yake badawa yau kai ce ake ba za a baka ba da kuka magana ya ce ba za a baka ba a cikin irin wannan abin da yake yi ga dukin da ya tanaji Allah ya ba shi kuɗi ya siya domin jihadi fi ga shi nan a daure a kusa da shi a wannan halin da yake ciki cikin dare sai mai faru كان الليل وادعا ساجيا وأديم السماء رائقا صافيا وعيون النجوم ترمق الأرض الهاجعة بحنان معطف يتي وكان الليل وادعا ساجيا dare a lokacin nan ya yi ɗit za ka ji wani daren kukan tsuntsu ba an tsuntsu irin wa idan lokutan lokutan suke daɗi da karatu wa adimu sama abubuwan da suke a sama na halittun ubangiji ga baki ɗaya sun yi shuru wa yunin nujumi idanuwa ko taurari masu hangen ƙasa ga sunan a fili suna haskakawa a irin wannan lokacin ne wata munajati da ubangiji suke take daɗi ka tashi kai mitin da Allah akwai daɗi me yayi shi wannan mutum fataqat nafsu usayd ibn al-hudayr لأن يؤثر هذه الأجواء الندية Sai القرآن سيئي شعور irin wannan yanayi irin wannan lokaci me ya fa zama daidai da jin daɗi kamar a ce mutum ya tashi yana kwaramniya cikin alkur'ani yana tilawa ya je ya dawo ya karanta ya je ya dawo babu abin da yake mai daɗi kamar haka sai ya mai fantalaka fantalaka ya tulu bi sautihin rahimin hanun sai tashi kawai kama karatu sautin shi kuma rahimin ne ba irin sautin mace ba ne sauti ne ka kaura haka don idan mai kaurin sauti ya tilawa alkur'ani sai ka ji hatta speaker da ke cikin masallaci tana amsawa kuma amshi da irin wannan karin mata in suna tilawa ko manganu za ka samu suna da kareyyen sauti ne sautin mace bai da kauri irin sautin ɗa namiji ya kama yin karatu da sautinsa mai daɗin ji shi ne hannun daga nan fa alif ذلك الكتاب لا ريب فيه إيه. هدى للمتقين نعم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إيه. والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وما wannan aya ce usaidi ke karantawa cikin dare ai kun san dai bakara ce ko alif lam malaman tafsiri da yawa sun yi sabani a wannan karfofi guda uku irinsu kuma suna da yawa a ƙur'ani akwai alif lamin akwai alif akwai swad akwai hamim ayin swad kof akwai ka haya ga shi nan dai harufa ne bi ma'ana mukata malamai mafi yawa suna cewa ala ta'ala bar maka shina da ma'anonin irin nan harufa eh, ijaz ne gagara koye ne Allah ta'ala ke yi wa larabawa idan ka ce kana iyawa wa'annan harufan da aka haɗa ƙur'ani ai su ne alif lamim ɗin irin su ne to ba mu labari me yasa suka zo a haka kuma ga mana me ma'anin so kaza ne ijaz in ka ce kai ma wani abu ne to zo kai kara a waye gari baka iyawa so da haka ubangiji ke yi ka kiyayi barna don ubangiji yana iya kawo maka abin da baka iyawa ka kiyayi cutar mutane sai Allah ya ɗaura maka abu za ta kuka kun ba mai tausaya maka wani ya tausaya wani ya marayu anan nan wurin ruwa ake yi shaddar su ta faɗa shaddar a jikin ɗaki take za ta faɗa mutumin nan ya ba za a gyara ba haka za a batta haka yake so ya gidansu ka bari a getta don ainihin mai gidan ya mutu an raba gado ya ce ba za a getta ba Allah mai iko da ya tashi guda mai bai isa ba da aka yi ruwan saman shekaran jiya sai ya bar ɗakunan marayun bai faɗi ba ɗakunansa ma gidansa mai ɗaki wajen bakwai gabaki ɗaya sai kwanta ya kwanta duka ya'ya suka yi ta ihu ana gudu shi ma ya tsere ya waje wancan gidan kuma lami lafiya ga ramin nan kuma ɗakin bai faɗi ba wannan zai gwada maka abinda Allah ya rike kai ba iya kare shi wa amma jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahum kaga ashe wa'innan katangar mai rami ce ba ta da kwari amma da yake rukon Allah ce sai ba ta faɗi ba ko mutum ne idan rukon Allah ne ba zai faɗi ba duk wanda kai ka je ka dawo ka ga ya faɗi wallahi kana baka kawara ne kuma duk wanda ya ce zai fada da Allah to ga ya mai tunkan a fara kai ka faɗi ba sai an fara ba ya ce an yi mame ka ce tunkin a fara kai ba za ka je ƙasa saboda haka Allah ke labarta mana zalikar kitabu wannan littafin da ke hannunka da yake sanyawa a mota kana kwalliya da ka ajiye a ɗakin hajiya kana kallo tana kallo da ya fada ƙarƙashin gado saboda ɓera ya ja shi don ba a kula shi saboda ƙura ta mai yawa har bola ta rufe shi domin wata matar ba ta kwale masu sau ɗaya take a sallah ita ma karama babba sallah kuma shi kenan ba sai an sanya kwalema ba to idan kurhani ya fada karkashin gado to sai dai faɗi wurin kwalema a gaishe shi littafin nan lare ba fi babu shakka a cikinsa duk abin da ya gani sidikun ne min indillah gaskiya ce guda ɗaya wanda yake layi a tehil batul min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun ne min azizul hamid so da wata ƙarya ko kamance ce da ƙarya ko wani wayo ko dabara ko algushu ko kisisina ko kulun kulufita ba ta shiga cikin alkurani ko dai ka yi aiki da shi ko ya na ka bari kuma shirya ce amma ga masu takawa kadai ashe wanda bai da tsoron Allah ƙur'ani bai zama shirya gare shi wanda ba ya tsoron Allah ƙur'ani ba ruwan shi da shi kan ma guje ne aka ce qur'ani akwai wahala hada nayi nayi nayi amma har yanzu ko ba kana ban hada ba yace kika damu da shi me hada da shi ni na ma san akwai wata wahala gare shi saboda ka qur'ani idan baka bauta ma Allah ba baka tsoron Allah bai da amfani a gare ka ko da kana sallah ka shigo masallaci cikin jama'a ku yi saboda in baka yi ba za a rage maka mukami a wancan wurin in baka yi ba ba za ga wanda yake so ba saboda haka kenan ba don Allah aka zo ba don wata manufa ce aka zo babu tsoron Allah sai Qur'ani ya ƙi zama shirya a wurinka wa'annan wadda ƙur'ani ke zama shirya a gare su su ne kamar haka allazina yu'minu bil ghaibi su ne masu imani da abin da su gani ba labari aka ba su kuma suka amince da shi shine gaibi wa yuqimuna sala suna yin sallah yanda aka koyar yanda ma'aiki ya koya wa ɗalibansa sallallahu alaihi wasallama yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar inda kuka ina yi da nutsuwa da kwanciyar hankali da neman karbuwar sallah a wajen Allah don din me yinta so yake in nayi a amsa wa mimma razaqnahum yunfiqun daga cikin abin da muka basu na arziki kuma suna ciyarwa dan abin da muka basu mai yawa kuma da yawa suna hadawa su ci da bayi abin da muka basu ko dan kadan ne suna ci da bayin Allah ci. sakamakon haka abinda Allah ya ba ko da bai da yawa ka bada abinda ka bada sai Allah ya sanya sai ya haihu sai ta haihuwa sai ga abubuwa sun yawa gobe kiyama suka ta maki. wannan kuma na waye sai a ce naka ne naka ne naka ne manzo Allah ya ce wa sallallahu alaihi wasallam wata dukiya da ake cire sadaka a cikin ta ba ta karewa ha abada kuma kullum sai Allah ya turo mala'iku a bayan ƙasa masu kokowa suna addu'a wannan mala'ikan yana cewa ya ala ta'ala ka taimakawa duk wanda ke badawa ka mai gurbin abin da ya bada da sama da abin da ya fi wani alkhairi ka ba shi khalafan akan wannan abu Wa'inna suna cewa ya ala ta'ala ka matse ka tauye ka riƙe ka sanya asara da bala'i a duke da ba a cire haƙƙin Allah a cikinta ba a taimako a cikinta wa'innan bayan Allah suna bada ko da bayawa bayan nan ya ce yace wallazina yu'minuna bima unzila su ne masu imani da abin da sauka zuwa gare ka shine alkur'ani wa mimma unzila min ko wa ma unzila min ka da abin da aka saukar kafin kai ka zo ai an saukar da wasu ga a taura ga injila ga zabura duk da basu gansu ba amma sun imani cewa saukewar Allah ce an gane ko wa bil akhirati hum yuqinu kuma su masu imani ne da cewa akwai yinin karshe da abin da yinin karshen ya kunsa yinin karshe ya kunsa abuwa goma ne wannan muku su bayanin su kwanaki baya farko shine kabari karshe shine hawa kandara gada wadda ga ita sai aljanna ko wuta saboda haka da yayi wannan karatun fa me biyo baya فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة كادت تقطع بسببها رباط رباطها فسكت فسكنت الفرس وقرت يتي yana cikin sallah ko cikin tilawa sai kawai abin da zai zo mai sai ji ƙarar haniniya ta dokinsa yana son ya tsinka ige da ke jikinsa wadda aka ɗaure shi da ita kaɗan yi rage ma da ya tsinka ta fasaka ta sai yi shiru wasakatul fars sai dokin ma yi shiru wa ƙarrat ta kuma tsaya wuri guda to me faru fa'ada ya ƙara'u ula'ika ala hudan من ربهم وأولئك هم المفلحون da ya shiru dokin ya tsaya sai ci gaba kuma da karatunsa sai ce ula'ika wa'in da mutanen ambata a baya alahu don min rabihim su zai kan shirya ta ubangijinsu masu wa'incin siffofin su ne masu shirya ana masu ciyarwa daga abin da allah ya basu, masu imani da gaibi masu kaza masu kaza to su ne Allah ya tabbatar cewa wa'annan shiryayyu ne yanzu abin da rage koma gida ka duba kana ciki ko baka ciki kar ka bari wani maka hisabi duba da kanka ga ina ciki idan baka ciki iyo kai ka shiga muna gane ku ce wa'annan suke da rabo daga wajen su kuma wa'annan suke da su ne shiryayyu daga wajen su kuma wa'annan suke da babban rabo wanda ba makamancin mai shi in ba su ba a wajen Allah ta'ala sai mai faru fajalat al-farasu jawlatan ashadda min wa aqwa saboda haka sai dukin ya ƙara tsalle ya ƙara fuskantar nashi tsallen da ya da ƙoƙarin ya tsinke ya fi wanda ya yi na farko girma fasakata ko? fasakata fasakanat da ya shiru ya tsir tilawa sai dokin ma ya nutsu shi ma tsaya guda sai وكرر ذلك مرارا فكان إذا قرأ أجفلت الفرس وهاجت وإذا سكت سكنت وقرت saboda haka ya maimaita wannan ba so ɗaya ba so biyu ba idan yi karatu sai doki ya tsalle da tsinki idan ya shiru ya tsaya sai dokin nan ya nutsu ya tsaya wuri guda a ga yadda zana a ka ɗauka doki shaɗin ne bai san ƙur'ani ko ba gaba ba kuma ga bane abin da doki ke gani ne ya fi ƙarfin mutum la sarki sai ya aka yi malam fa khafa ala ibnihi yahya an tabahu hmm. fa mada ilayhi liyukizahu hmm. wa huna hanat minhu iltifatun ila sama saboda haka sai wani abu ya fado mai a ransa abin da ya ji tsoro shine kada dokin nan ya taka mai yaro yahya ya kashe shi tsoron haka sai ya dan matsa kusa da shi liyoki za hudun ya tare shi daga baccin saboda shi duk abin doki yake shi bacci yake to bari in je in tare shi kada ma'ana dokin nan ya taka min shi nan ne da ya je wurin tare shi sai dan duba ya hangi sama don ya ga mai ke faruwa ne sai mai ya faru fara'a zamamatan kalmazallati lam tara al'ainu أروع ولا أبهى منها قط وقد علق بها أمثال المصابيح saboda haka a lokacin da ya ɗauka ya gani sai ya hangi wasu giragizai girgije gashi a sama kyakkyawa wanda wani ido bai taɓa ganin girgije kyakkyawa irin wannan ba wanda wannan wurin an sanya mai kayan kwalliya na ainihin masabe fitullu kamar mu ce taurari don taurari kayan kwalliya ne a sama an sa mai taurari Ga shi nan ya zai da su sai mai a faƙa diya'an wa sana'an kan ce me sama ga baki ta cike tas da haske duk inda ka leka haske ne sabanin yin take a da sai aka yaya wahiyar وهي تصعد إلى إلى الأعلى حتى غابت عن ناظريه saboda ka yace yana kallon wannan ikon Allah haske yana yin sama yana sama har sai daga baki da so gama shigewa komai ya bace daga irinsa sai yayi me falamma asbaha mada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فقص عليه خبر ما رأى فقال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد دقري واي tsarin sahabi idan ya ga abin da bai sani ba malamin sai ke tambaya haka har yanzu mutane masu hankali da ɗaukaka da tsoron Allah da tunanin gobe idan sun ga wani abu sabo wanda ba su gane ba sai su tambayi malamansu domin su ne wakilan annabawa a baya kasa da gudu ake rugawa ɗan adam yana buƙatar fatawa sama da yadda yake buƙatar tuwo a rayuwarsa domin irin ba ta kyau ba tuwo bai da amfani to je ka cika shi ya ƙoshi amma kuma baka da addinin kirki to mai amfanin ka sau da ka uwa dole ne mu tsaya tsayin daka a yi abin kirki da gari ya waye sai gangara wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama don ya ba shi labarin abin da ya gani da cikin dare kun ga wani ba bacci yake ba iri iri ya gansu iri iri ya gani ba ba yake ba sai ba ma'aiki labari je kaji kaji na kaza na kaza na kaza na ƙara ganin kaza sai manzon tsira farin jakara dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi aitilkal mala'ikatu wa'annan abin da kake gani hasken ai mala'iku ne suke saukowa don su ji irin karatun alkur'ani daga bakinka la ilaha illallah idan an ce dan adam ya kai matsayi irin wannan don Allah a tsammaninka bacci yana shan yana shan iska yana kallon plasma kada ya samu wannan matsayi don Allah a tsammaninka mota ya dauka yana kilisa ko kuma gudu yake da mota a nan mutla square kawai Allah ya bashi wannan mukamin a tsammaninka ɗan uwa wani abu ne ya miƙe yanayi yi na ɓarna a duniya na shan jinin mutane Allah ya bashi domin tsoronsa kada ya je lahira ya firgita Allah ta'ala ko ba gama ne kasan idan kafirci ya yawa idan shi ɗana ta yawa ɗan adam yawa idan mutum